Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Umar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba karshen namba cikin nomba. To insha Allah shi kuma wannan sirri ne shi ma mu mujarrabi akan mustajaba. Musamman waɗanda suke magana suna roƙon mutum zai ga ta addu'a ya ta'addu'a. addu'a abu ya ƙi yiwuwa ko abu bai karɓu ba duk da shi Allah ba a tursasa mashi ba a mashi dole amma matuƙar kan roƙe shi da sunayen nan nashi tsarkaka bi Allah ta'ala zai amsa kowane irin roƙo ne to sai dai zaka ga wani yayi yayi musamman ko fanni ne na tasrifi ko wani abu ko fanni na ijaba ko abin da ya shafi tsaraku ko wani abu da ya shafi rayuwa Za ga duk in ya ja abin abin bayi ko wani irin sirri ya gwada zaka ga sirrin bai yi gashi kuma yayi amma ya yayi du'a'ul mustajaba yayi duk abubuwan da ya kamata ya yi. to insha Allah yau game da wani sirri na mustajaba ah, malam yake cewa wanda yake so Allah ya karɓi addu'o'in abin da ya roƙa gurin sa kowane irin abu ne to mutum zai ta fi jofin layil ba a cikin yanki na dare ko tsakiya na dare ko gefe na dare ko ƙarshen dare to insha Allah zai yi sallah raka'a guda biyu ah, raka'an nan kowace bayan fatiha zai karanta suratul ikhlas kafa hamsin a bayan raka'a ta biyu shi ma zai karanta bayan fatiha suratul ikhlas kafa hamsin a haka zai yi bayan ya yi sallama zai karanta yahuwa yahuwa yahuwa zai karanta shi kafa dubu daya zai karanta ya mujibu ya mujibu kafa ɗari hakanan mutum zai dinga yi kowane dare malam ya ce to ko da ƙasa ka ɗiba ka ba wa mutum akan maganin abu kaza ya ce wallahi sai allah ya amsa abin wannan ƙasar ta zama wannan maganin kowane irin cuta haka kowane irin garin magani ka ɗauka ka ba wa mutum ka ce gashi nan maganin abu kaza ne wallahi sai ya zama wannan maganin haka in mutum ya zo neman addu'a gurin ka kai addu'a ka karanta ko da fatiha ne ko ma wani irin kowace aya ka ɗauka ka karanta ka ce ka je in Allah yarda Allah ya karba abin bi iznillahi ta'ala in rigima ce kace magana ba za ta tashi ba kowane irin abu ka furta mutum in har ya ji wannan abu to insha Allah sai wannan abin ya tabbata sai ya fara haka duk abin da ka daga hannu ka roki Allah insha Allah sai ya amsa sai dai mutum yana yawaita wannan sirrin duk abin da zaka roka ya zama alheri ne dan duk abin da ka faɗa insha Allah Allah sai Allah ya amsa wannan abu kuma akan yi sirrin idan za a gabatar da wani muhimmin sirri to insha Allah ko da mutum yana yin aiki aikin bai tashi insha Allah daga nan Allah zai dinga tashin kowane irin ayyuka da yake yi insha Allah dan neman ƙarin bayani ana ya kira a 0813001069 magana a Ramma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da da rauhanai Zaria dan neman ƙarin bayani ana ya kira a 0813001069